To shirin namu na yau zai duba kamar da aka ji a shimfiɗar da muka yi zai duba batun wato karancin wutar lantarki ne da ake fuskanta a Najeriya inda za mu duba batutuwa kamar abin da ya jawo ainihin matsalar karancin wutar lantarki a Najeriya da kuma irin ƙoƙarin da gwamnati ke yi na ko kuma waɗanne mataki gwamnati ke ɗauka domin shawo kan wannan matsalar. To amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai Rabi'atu wanka ta karanto mana tun labaran duniya. Wani alkali a arewacin Ireland ya yanke wa ɗaya daga cikin fitaccen wanda ya fi kowa cin zarafin yara a intanet a duniya hukuncin ɗaurin rai da rai. Rahotanni sun ce Alexander Makhatni ya ci zarafin yara sama da dubu uku a ƙasashe talatin na duniya. Hukumomi sun ce Alexander na yaudarar yaran ta hanyar nuna masa cewa shi ƙaramar yarinya ce domin su tura masa hotunan tsiraicinsu. su. Shugaban ofishin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce nauyi ne ya rataya kan ƙasashen duniya wajen dakatar da abin da ke faruwa a Gaza. Ya ce ana kai munanan hare-hare da kuma azabtar da mutane da yunwa. Volkatok ya ce yakin da aka kwashe shekara ana yi ba a taɓa shiga mummunan yanayi irin wanda ake ciki yanzu a Gaza ba. An de kwashe makonni kayan agaji ba su shiga arewacin Gaza To takaitattun labaran duniyar na zo muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Ma'aikatan hukumar lafiya ta duniya WHO da ke asibitocin arewacin Gaza sun bayyana yadda ake kashe-kashen rayuka da kuma yanayin hargitsi da ake ciki a yankin. Jami'an da ke asibitin Kamal Adwan sun bayyana cewa sojojin Isra'ila sun yi masu ƙawanya. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ɗin ya bayyana yanayin da ake ciki da mai matuƙar tayar da hankali. Magajin garin Kib ya ce Rasha ta kai mummunan harin jirgi mara matuki kan wani dogon gini a babban birnin Ukraine ɗin. Vitaly Klitschko ya ce saman benen ginin na ci da wuta kuma ma'aikatan ba da agajin gaggawa na kan hanyar su ta kai agaji. Ya zuwa yanzu dai ba a samu rahotannin mutuwar da ta faru ba. To ƙarshen labaran duniyar kinan daga nan sashen Hausa na BBC. Ra'ayi riga da BBC Hausa. To bayan labaran duniya daga nan sashen Hausa na BBC yanzu kuma sai shirin namu na yau wanda ke duba batun rashin wutar lantarki a Najeriya. Matsalar rashin wadataccen lantarki abu ne da ya jima yana ciwo 'yan Najeriya tuwo a ƙwarya. Tun bayan komawar ƙasar kan tafarkin demokuraɗiyya, 'yan siyasa ke alkawalin inganta wannan fannin. Kuma a kowane lokaci idan aka zo batun gangamin yakin neman zaɓe. batun lantarkin na daga cikin alkawulan da ake amfani da su wajen neman ƙuri'ar 'yan ƙasa gwamnatoci a baya sun sha fitowa da tsare-tsare da kuma ware maƙudan kuɗaɗe da sunan inganta lantarki waɗanda abu ne da ba shakka hakan idan hakan ya tabbata da an samu ci gaba a fannin kasuwanci da tattalin arziki a ƙasa a farkon hawan mulkin wannan gwamnati ta bola ahmed tinubu Batun lantarki na daga cikin abubuwan da ya alkawalanta zai inganta Wannan na daga cikin dalilan ƙarin kuɗin wuta bayan cire tallafin da 'yan ƙasar ke morewa a wannan fannin. Sai dai wani abin mamaki daga farko wannan shekara ta 2024 zuwa yanzu. Bayanai na nuna cewa sau takwas babban layin lantarki na ƙasa na lalacewa. Lamarin da ke jefa 'yan ƙasar musamman al'ummar Arewa a cikin yanayi na duhu tsawon lokaci. Na baya-bayan nan da ya fi ɗaga hankali shine wanda aka gani a cikin wannan watan na Oktoba. inda layin ya rinka faduwa akai-akai har ta kai ga ana cewa wasu turakun wutan da hanyoyin da ya bi sun samu matsala jihohi tara na arewacin najeriya a yankunan arewa maso gabashi da arewa maso yammaci da kuma arewa ta tsakiya sun shiga cikin ukuba bayan shafe kwanaki cikin duhu to domin tattaunawa kan wannan batun mun gayyato baki kamar haka akwai honorable injiniya sani bala ɗan majalisar tarayya da ke wakiltar tsanyawa gari daga Kano, wanda wakili ne a kwamitin harkokin lantarki kana tsohon ma'aikacin hukumar NEPA wanda ya shafe shekaru ashirin yana aiki a fannin lantarki. Muna ma barka da zuwa honorable. Akwai kuma shugaban hukumar samar da wutar lantarki a yankunan karkara, Malam Abba Bukar Aliyu. Malam Abba muna ma barka da zuwa. haka kuma akwai jami'in hukumar rarrabotun lantarki ta ƙasa tcn ali bukar ali bukar muna yamma barka da zuwa sai kuma malam yusho aliyu masanin tattalin arzikin ƙasa wanda shi ma muke tare da shi a nan ɗakin watsa labarai malam yusho muna yamma barka da zuwa to ina godiya alhamdulillah haka kuma akwai masu saurari da su ma za mu tuntuɓa mu ji daga gare su daga sassa daban-daban na ƙasar nan musamman daga yankunan da rashin lantarkin ya fi shafuwa kai tsaye to idan za mu shiga cikin shirin idan zan fara da kai malam ali alibukar a jami'in kamfanin rarraba samar da wutar lantarki da kuma rarraba shi na ƙasa wato tcn ana cewa sau takwas layin wutar lantarki na ƙasa wato national grid na lalacewa a bana ya aka yi aka tsinci kai a cikin wannan yanayi a najeriya jama'a salamu alaikum <clears throat> akwai dan gyara da zan yi kaɗan to um, ya faɗi a faɗuwa kala biyu ce na'am akwai wanda zai faɗi rabinsa a ƙasa rabinsa a tsaye mm. Shi ne ake cewa partial collapse da da turanci akwai kuma wanda ake cewa total total collapse haka Shi ne wanda zai faɗi wanwar ko ina in dai wuta ce daga daga nefa ta da da ake faɗa to ba wanda yake da ita na'am to a hakikanin gaskiya so shida hmm. ya faɗi ba so takwas ba. Faɗuwar wasu ko kuma faɗuwar sashi? Eh wato shi ne a zan yi bayani. Ya faɗi gaba ɗaya bana wanwar ya faɗi. Na'am so shida. shida. Na'am. So so hudu <coughs> aka samu matsala daga inda suke kona makamashin generation kenan suke tunkuɗo wasu transmission mu kenan so biyu kuma shi kamfanin na da kowa nake aiki da shi to shine ya haddasa wannan abu akwai abin da yake faruwa kamar kai ne idan ka kai motar ka wajen gyara sai aka sa maka injin ko aka gyara a injin za ka ga cewa in aka ta da shi in ya dan tashi minti ɗaya biyu sai ya koma sai ya mutu sai a sake ta da shi to wannan shine mutane suke ɗauka a ai ya sake fullback muke cewa saboda ba a sa ai sai ka samu ko ina da wuta mm. to shine ake dittira kun suna tsaye to shine ake cewa ai system collapse to idan aka fara ta da shi sai wani aka samu kuma aka siya wani abu ya faru ya koma sai mutane su sake kirga shi a shi ma faduwa ce wato kila waccan faduwa an gyara an dan sake samun tangarda sai a kirga shi a cikin yawwa a cikin eh shi ma sabo ne eh, eh wanda kuma ana cikin yadda za a yi ne a ta da shi to sai wani abu kuma ya faru sai ya koma to da mun bai samu ba haka to amma me yasa layin wutan nan ke faduwa na ƙasa baki eh ɗaya to gaskiya abubuwa sun kai biyar ko shida to sannan kuma kamar yadda watakila mutane suka sani an raba gaba ɗaya <clears throat> harkar wutan nan gida uku banda ta ɗan uwana <laughs> abba akwai inda suke ƙona makamashin suke turowa mu da muke dakon wutar muke tunkuɗa waɗanda suke rarraba suke mm. rarraba to dukka guda ukun nan idan aka samu akasi za a iya samun matsala a rubuce ba wai a haƙiƙance ba mm. idan ka samu ƙarfin wuta megawatt ashirin. wanda shi ne tukunya mafi girma a najeriya da ake ce mata unit da take da take generating wuta hmm. idan aka samu aka rasa shi watakila ko wani wanda yake kona eh, makamashin koko daga distribution da ake zuka idan megawatt 220 aka rasa to za a iya samun a system collapse da ake cewa motar ma ta faɗi gaba ɗaya hmm. to amma an taɓa samun 300 ma an rasa 300 megawatt 300 mm. to amma cikin hukuncin ubangiji saboda allah ya sa ana da waɗanda suka san san harkar to wannan abin bai faru ba to amma hakikanin gaskiya idan aka samu ko layi mai girma wanda yake iya ɗaukar ƙarfin wuta ko megawatt 250 300 in dai ya faɗi to za a iya samun wannan matsalar to amma shin wai akwai wata matsala ce da aka gagara magance ta baki daya da take ja wannan matsalar jefi-jefi musamman a bana eh to matsaloli akwai matsaloli kamar haka san wannan waɗansu generation station ɗin ko inda suke kona makamashin nan ake samun wutan nan waɗansu watakila da sun girme mu a nan wajen to sun tsufa mm. na biyu waɗansu layukan su ma za ka ga cewa sun tsufa ah, waɗansu su kansu e, e, e, distribution stations ɗin waɗanda suke rarraba wutar mm. su ma za ka ga sun tsufa saboda haka akwai matsala ta ta tsufan ah, equipment mm-hmm. sannan kuma akwai matsala ta yaya za a yi mu gyara waɗannan wanda muke da su kuma yaya za a yi mu samar da wuta a inda babu wutar na biyu na uku akwai matsala ta rashin kuɗi ko yanzu ka sayi sabuwar mota misali hmm. za ka ga cewa tana da sauƙin gyara fiye da idan tsohuwar mota ce kafin tsohuwar mota kafin sabuwar mota ta je gareji sau ɗaya watakila tsohuwar mota ta je sau goma to na ukunsu ko na hudunsu dan eh. eh, abin da ba za a rasa ba watakila halinmu watakila na 'yan najeriya wani lokacin za ka ga abin da ya kamata a yi ne watakila ba a yi ba misali za ka ga cewa yanzu in mutum yana da mota bature ya tsara mota akan cewa watakila idan ka tuka ta ta tafi kamar kilomita dubu shida ya kamata ka canza taya. Mm. ko kuma ya kamata in ta yi kilomita kamar ɗari dubu biyar ya mm. kamata ka canza fulogi mm. to mu al'adamu ta najeriya ba wanda zai yi wannan ba za a canza ba yawa sai har ya tsaya cik to sai ka ga kuma wannan abin ya faru na biyar kuma watakila akwai abin da duk ya kamata mu duk da an ce an raba wannan da generation ɗinnan da transmission da distribution to har yanzu fa duka abubuwan haɗa suke. to madalla Bukar na kamfanin raba wutar lantarki tcn za mu sake dawowa kanka a cikin shirin yanzu bari mu je ga shugaban hukumar samar da lantarki a yankunan karkara malam abba abubakar aliyu to kamar ya yanayin wadatuwar wuta a yankunan karkara yake musamman a wannan lokaci da najeriya ta tsinci kanta a cikin wannan yanayi na karancin wutar lantarki to um, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa kamar yadda ka faɗa mu ma'aikatar da nake aiki a kanta an samo ta ne dama don ta samar da wutar lantarki a karkara banda karkara da kuma even bangaren birane da wanda ba sa samun wuta isasshe su ne muke kira underserved mm. so mu an ƙirƙiro mu don mu samar da wannan kuma a ƙididdiga da ya nuna cewa akwai mutane a najeriya da yawa da ba su da wannan wutar lantarki a ƙasar nan sai kasance gwamnati ta samu wani wato tsari na samar da wutar ba tare da amfani da dogon layin a samar da wutar lantarki ba sabida uh, dalilai da zan faɗa na farko yawancin mutanen da ba su da wuta a ƙauyuka suna zaune ne a ƙauyuka kuma wutar da suke sha ba wuta mai yawa ba ce don haka ya zama an kashe kuɗi mai yawa an janyo dogon layi ya zo inda suke mm. ya ba su wannan wutar lantarki zai zama wato ba a yi amfani da kuɗin yadda ya dace ba mm. saboda wutar ba da yawa suke sha ba shine sai aka samo wani tsari wato na samar da ƙaramar tasha ta ƙirƙirar wuta mm. da za a sa ta kusa da ƙauyuka sai zama cewa tashar ba sai an yi amfani da dogon layi ba ga tashar samar da wuta ga layin rarraba wuta ga gidaje su sha wutan nan ba tare da an samu matsala ba mm. so na farko kenan na biyu kuma yawancin ka duba a duniya ana ah, ƙoƙarin barin amfani da gurɓataccen wato yanayi makamashi na mm. samar da wutar lantarki a amfani da makamashi mai tsafta da yake taimakawa a rayuwar wato environment shi yasa sai zama cewa an ga cewa gwa mai tunda najeriya muna da wa'annan makamashai na amfani na, na uh, renewable gwara a amfani da su a dinga samar da wutar lantarki shine a dalili na, na, na, na biyu na uku kuma shine wato ba sai an kashe mm. dogon kuɗi ba uh, misali in ka yi amfani ka duba cewa kamar in za ka yi kilomita guda ɗaya na layin samar da dogon layi mm. sai ka kashe dala miliyan ɗaya da rabi ka yi guda ɗaya me zai sa ka ji wannan kashe wannan kuɗin ka janyo dogon layi ka zo ƙauyukan nan ka samar musu wutar lantarki. uh, kuma ba wuta da yawa suke sha ba so dalilin da yasa aka tsaro irin yanayin matakin da mu muke amfani da shi na samar da wutar lantarki a ƙauyuka to kamar waɗanne irin manyan ƙalubale ne kuke fuskanta wajen ganin an samu wutar lantarki a yankunan karkara inda ga alama dai yanzu gaskiya kamar za a iya cewa yankunan karkara su ma ba wuta suke da ba gaskiya na farko dai wato yankunan karkara suna samun ci gaba duk da dai za a iya cewa akwai wurare da yawa da ba su da wutar lantarki amma ba za a ce wato jiya da yau ɗaya ba ne na farko saboda misali in na baka ƙididdigar irin ayyukan da wannan ma'aikata tawa ta yi zai nuna maka cewa akwai mutane fiye da miliyan kusan miliyan goma da da ba su da wutar lantarki wanda a shekara uku mun samun musu wutar lantarki wurare a nan abuja suna nan na so kalubalen da muke fuskanta na farko shine yawan mutanen da ba su da wutar lantarki shi yasa zai zama cewa duk abin da muke yi sai ka ga cewa kama ba a yi da yawa kama ba yin sa ake yi ba saboda in ka duba kididdigar da bankin duniya ya baya na mutanen da ba su da wutar lantarki sai ya zama sai ka ga kama kusan yawan mutanen wata ƙasa ne so da haka duk abin da ake yi sai ka ga kamar ba a yin shi sosai amma tunda muka kirkiro um, muka kirkiro wa'ansu yanayin al'amura da muke yi na samar da wutar lantarki a ƙasar nan a ƙasar nan a ƙarƙashin wannan ma'aikata da nake aiki an fitar da ƙauyuka ƙauyuka da yawa daga samun rashin wutar lantarki zuwa samun wutar lantarki banda wannan ma mun zama cewa wa'ansu manyan jami'o'i na gwamnati da suke ƙasan nan mun zo mun samun musu wutar lantarki amfani da wannan makamashin hasken rana don su zama cewa sun samu hasken wutar lantarki mai ɗorewa. to madalla um, malam abba abubakar aliyu uh, shugaban hukumar samar da wutar lantarki a yankunan karkara uh, za mu sake dawa a gari ka a uh, nan gaba a cikin shirin amma yanzu bari mu je wajen alhaji isa haruna a uh, wani mazaunin ƙauye a uh, uh, ko kuma yankin karkara zan ce a maiduguri ko kuma jihar borno kenan uh, alhaji isa haruna kana ji To ya yanayin wuta yake a inda kake daga ina kake magana da mu uh, kuma ya yanayin wuta yake a can? e to yanayi dai yanzu dai mun shiga wani hali wanda na saka mai wuya game da rashin wuta da muka shiga iftila'i abin da ya faru. Mala Haruna. Ga alama layin ya sauka. Uh, kafin mu sake kiran isa haruna bari in je wajen injiniya sani bala tsanyawa dan majalisar tarayya ta najeriya kuma dan kwamitin kula da samar da wutar lantarki a majalisar wakilai a yan majalisa kun gabatar da kuduri na nema a aiwatar da bincike kan wannan matsala kamar kawo yanzu akwai abin da wannan kwamiti naku ya gano? to a majalisa bisa abubuwan da yake faruwa kuma a matsayina na ɗan majalisa abin da zan fara yi shine in bawa mutanen najeriya haƙuri kuma especially mutanen arewa saboda kusan yanzu sati guda kenan babu wata wuta kirki da mutanen arewa suke samu wannan matsaloli sun faru ne saboda abubuwan da suke faruwa a harkar kamfanin generation Amin mean transmission na kasa. mm. ba ishu ne na yanzu na generation ko distribution ake magana ba mm. ishu ne da ya shafi hukumar uh, uh, wato ɗiba wutar ta tafi da ita ta kai ta inda ya kamata. Kana maganar TCN kenan TCN yawwa TCN ne eh an samu yan matsaloli saboda tun kusan sati guda kenan an samu tripping uh, layin da ya ɗauko wuta daga wato shiroro mm. ya tafi ya je ya kai wuta Kaduna. wanda shine kaɗai source of supply ko kuma layin da yake ba wuta daga kaduna abin da ya tashi ya yi kano abin da ya tafi jigawa ya katsina ya tafi niger mm. dukkaninsu yanzu da ya out ba su da wuta shikenan sai transmission ta wata dabara ta ce tunda ina da layi wanda ya taho daga layin gombe ya zo zuwa jos to wannan amin daga jos ya je zuwa gombe to wannan daga jos din ya dawo kaduna don haka sai aka yi fidin din kaduna na